irin yadda masu kiɗan ƙwarya da gogen fa suka yi ta hau da 'yan bori kenan a taron dubar shekara-shekara da suka saba gudanarwa a watan bakwai na kowace shekarar musulunci don tantance yadda shekara za ta kasance daidai da abin da suka jiyo daga aljannunsu. Mamman Garba na daga cikin mataimakan sarkin borin Yamai ya kuma gaya min yarjejeniyar da ke tsakaninsu da aljannai. Suna ba mu abin da ake yi cikin shekara wanda suke cewa a yi shanu ne, awaki ne, raguna ne kashi ne wanda za a taruwa a yi roƙo gare su a yanke mu samu hanya su ce in akwai ruwa suna ce akwai ruwa in akwai hatsi suna ce ana yin hatsi bana. Bayan mako guda na bincike da ayyukan duba aljannu sun sanar da yadda shekarar bana za ta kasance kamar yadda sarkin bori sai sule ban kano ya zayyana. Mun gani aradu mun gani malikirai mun gani musa mun gani eh, fulambanya da hausa ban san sunan shi ba amma ga zaban kisu lamban yana ke aljannu sun ke damana yana da kyau muna samu abun ki ruwa yana zuwa amma la yana kai gaba ruwa yana ya saya kadan shi ko sun hada munu abun da muke yi ya yi kwanci eh, eh, don yardan Allah ruwa yana ci gaba abun da ya kamata mu yi waɗannan kamar wasu aiki ne da muke yi da wasu ana kahi su ne eh, wasu ko ana turare su ne cikin daji wasu abubuwa sadaka ne ba shekara duka muna da sa da ana bamu da muna yanka baki isa da daji wadda muna yi baki isa shine yake kawo kwanciyar hankali wadda muna yi cikin daji wani kiwo wani eh, bacin rai da yana zo cikin kasa duk wannan ne yake hana wannan insha Allah in mun kare ina yi takarda in aika ma gwamnati abun su iya yi su yi muku aikin da mu iya mu yi Allah ya ba mu abun su hadu Matsafan na Nijar sun koka akan yadda wani zubin suke fuskantar kyama daga al'umma saboda rashin fahimtar abin da suka yi imani a kansa sannan sun koka akan rashin samun isasshen tallafi daga hukumomi sabanin yadda suke da cikakkiyar yarda daga hukumomin kasar a zamanin marigayi shugaban kasa sai nukunce in ji su. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.